Lallai wannan lamari dole ya jawo cece kuce yayin da dama tun lokacin da sojoji karkashin jagorancin birgidiya janar abdurrahman jani suka hambar da gwamnatin farar hula ta muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2023 wasu daga cikin al'ummar jamhuriyar Nijar suke ci gaba da yin kiraye-kiraye domin a tuhumi Isufu Muhammadu akan wasu badakaloli da ake tunanin yayi. yanzu kuma kotsam sai ga wannan ta fito yayin da kamfanin orano ya bayyana cewa shi ne ya sayi jirgin shugaban ƙasa wanda a yanzu haka ake amfani da shi ma sauraron mu ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe kafin nan idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha muna roƙonka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa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 a shekara ta 2014 da ta gabata. Hakan dai ya biyo bayan ƙwace lasisin haƙar ma'adanan uranium a ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi da ke arewacin jamhuriyar Nijar daga hannun kamfanin na Orano. Sai dai a baya lokacin da ake kiran kamfanin Orano da suna Areva da kansa ya musanta batun da ke cewa ya baiwa gwamnatin jamhuriyar Nijar ɗin kuɗin sayan jirgin. A shekara ta 2015 ne gwamnatin shugaba Isufu Muhammadu ta sayi sabon jirgin shugaban ƙasa, tun daga lokacin takaddama ta ɓarke kan hakan. Batun ya janyo muhawara tsakanin wakilan Majalisar Jamhuriyar Nijar, babban abin da ya janyo hakan kuwa yana da nasaba da batun wato masu magana da yawun masu rinjaye ya yi cewa za a sayi jirgin ne da kuɗin da aka samu daga kamfanin haƙar ma'adinai na Areva wanda a yanzu aka sauya masa suna zuwa Orano. To amma cikin gaggawa kamfanin Areva na ƙasar Faransa da ɓangaren gwamnatin Isufu Muhammadu sun musanta hakan. Shekara goma da yin wannan bayan sojojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani sun haɓarar da shugaba Muhammad Bazum da ya gaji mulkin daga hannun Isufu Muhammadu. gwamnatin mulkin sojan suka sanar da karɓe lasisin haƙar ma'adanan uranium daga hannun wato kamfanin orano shine kamfanin da ya yi amai lashe tare da tabbatar da cewa da kuɗinsa aka sayi jirgin na shugaban ƙasa a zamanin mulkin isufu muhammadu tuni wasu 'yan ƙasar suka fara nuna yatsa ga tsohon shugaban ƙasar muhammadu isufu suna zargin shi da yin rubda ciki da kuɗin sayan jirgin amma wani na hannun daman tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin wato Muhammadu Isufu ya ce lamarin ba haka yake ba idan cin hanci aka bada to ƙasar jamhuriyar Nijar aka baiwa jirgin da aka saya dai na shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ne kuma yana hannun gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar waɗanda suke waɗannan zantuka ba su da aikin yi daman sun jima suna son a kama Muhammadu Isufu kuma baya tsoron a yi bincike domin gano gaskiyar lamarin in ji wato usmanu tuni ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar nijar suka fara tsokaci kan wannan ɗaya daga cikinsu shine bana ibrahim da ya ce bincike ne kaɗai zai sanya a gano gaskiyar lamarin ana buƙatar bincikar gwamnatin Muhammadu isufu da kuma kamfanin orano ya ƙara da cewa akwai matsala tun daga shi mun gano kamfanin Orano wato Areva a baya shi ya sayi jirgi ba wai jamhuriyar Nijar ba ya kamata a Lalibo gaskiya tun da a baya sun musanta hakan saboda in dai Orano ne ya sayi jirgin to an handame kuɗin jamhuriyar Nijar ya kamata a yi bayanin inda kuɗin suka shiga saboda maganar da ake yi kudaden sun kai miliyan 21 na sifa a yanzu dai kallo zai koma sama na ganin ko hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Brigadier Janar Abdulrahman Tani za su ɗauki matakin bincikar tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu kan wannan dambarwa wanda daman tun a baya suke ta kiraye-kirayen a gurfanar da shi kan zargin badakalolin rashawa da dama turkashi tun masu mu wannan shine takaddama da ce-ce kucen da ya barke a jamhuriyar Nijar sakamakon wato kamfani na Areba ko kuma mu ce Urano ya musanta cewa a baya ya musanta cewa shi ne ya sayi jirgin shugaban ƙasar yanzu kuwa ya fito ya bayyana cewa shi ne fa ya sayi jirgin na shugaban ƙasa wanda a yanzu haka ake amfani da shi a jamhuriyar Nijar to Allah kyauta muna fata tare da addu'a Allah sarki ya bayyana gaskiyar wannan al'amari haka zalika za ku yi cewa gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya nuna damuwa kan hukumomin karota da kuma remasa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya nuna damuwarsa kan yadda ma'aikatun tsaftar muhalli da na karota ke gudanar da ayyukansu a jihar cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamna sanusi bature dawakin tofa ya fitar gwamnan ya umarci ma'aikatun biyu su gabatar da cikakken bayanan kayayyakin aikinsu domin tabbatar da ingancinsu. Gwamnan ya bayar da umarnin ne bayan wata ziyarar bazata da ya kai hukumomin inda ya tar da gazawar ma'aikatun tare da jami'an hukumomin. Abba Kabir ya nuna damuwarsa kan yadda hukumomin ke gudanar da ayyukansu duk da irin kuɗin da ya ce gwamnati na zubawa a ma'aikatun inji sanarwar. A hukumar tsaftar muhalli ta jihar Gwamnan ya tarar da motocin kwashe shara bakwai ne kawai ke aiki daga cikin guda talatin da hukumar ke da su, kamar yadda ya samu motocin loda wa manyan motoci wato fel loda uku ne kawai ke aiki daga cikin goma sha biyar da ma'aikatar ke da su. Sanarwar ta ce lokacin ziyarar an shaida wa gwamnan cewa ma'aikatan dindindin guda goma ne kawai hukumar ke da su yayin da sauran duka na wucin gadi ne. Abba Kabir ya nuna damuwa wato akan halin da ma'aikatan wucin gadin suke ciki wanda ya bayyana zalunci ne mutum ya yi shekara ashirin a matsayin ma'aikacin wucin gadi haka kuma a ma'aikatar kula da dokokin titi da ta karota gwamnan ya tar da motoci masu yawa da suka lalace da ya buƙaci hukumar ta gaggauta kai masa cikakken rahoton motocin da ma'aikatar ke da su abba kabir ya ce yadda gwamnati ke zuba maƙudan kuɗi a hukumar tsaftar muhalli ya nuna ran ya nuna irin muradin da gwamnati ke da shi wajen tabbatar da tsaftar muhalli to amma ya ce hukumar ta gaza yin abin da ya dace To masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakke na rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci. Fatan mu da burinmu shine Allah madaukakin sarki wanda shine ke jijiya al'amuran mu ya kawo ƙarshen dukkanin waɗannan dambaroyi da ake ci gaba da fama da su. Mun gode da ziyartar ta mu mai albarka Sahihiya Hausa TV. Haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka bisalam.